barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na juma'a mai albarka yau 21 ga watan ramadan shekara na 1446 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da 21 ga watan uku shekara na 2025 a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma a watan ramadan kuma wannan shi ne darasinmu na 21 kuma majalisinmu na ɗari da bakwai a tafsirin suratu Ali Imran. Har yanzu mana tafsirin aya na ɗari da hudu za mu sake karanta ta sannan sai mu ɗaura bayani daga inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يذكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك أولئك لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ نعم الله ما دوك كنسر كيانا تشيوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير kuma lallai a samu daga cikinku wata jama'a ko waɗansu mutane waɗanda ya da'una ilal khair za su na kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf za su na umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar za su na yin hani daga mummuna wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu babbar rabo wala takunu na tafarraku kuma kada ku kasance kamar waɗanda suka rarrabu waktalafu suka sassaɓa ma juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan gamsassun hujjoji sun zo musu wa ula'ika lahum azabun azim kuma waɗannan su ne waɗanda suke da azaba mai girma ah, muna magana akan al'amur bil ma'ruf wannahi wa nilmunkar muka malamai suna faɗin sharuɗai da kuma ƙa’idodi na al’amur bilmaruf wannahi wa nilmunkar wadda mun faɗi sashi daga cikinsu duk da cewa ba shine abun da muke a nan ba amma mun faɗa domin mai tambihi musamman a kan waɗansu sashi da mutane suke muna na fahimtar sharuɗai ɗin a babin a ka'idar cewa la yunkaru munkarun bi munkarin yusawi aw yakburu anhu cewa ba a inkarin munkari da wani abu wanda yake munkari ne irinsa ko wanda ya fi shi muni ma'ana idan har hani da wani mummuna zai iya haifar da wani mummuna abu wanda cutansa ya kai wannan mummunan da ake so a yi hani a kai ko ya fi shi to za a haƙura ba za a yi wannan eh, hanin ba to malaman da suka faɗi wannan sharuɗa jiya na ba ku misali guda ɗaya ko? suna nufin mutum ya tabbatar da haka din ne ka tabbatar cewa in kai hani akan abu kaza ba za a daina ba kuma za a yi wani abu wanda ya fi wanda ka hana din muni to gudun kar a yi wannan to sai ka ja ka kai shiru ka kyamaci abin a cikin zuciyanka shine Allah ya zurra nahar ila munkarin azam to amma sai waɗansu suke amfani da wannan suke ma bar wannan wajibi na al'amur bil ma’aruf wa nahiyu anil munkar da gangan mutum zai ke yin umarni da kyakkyawa zai ke yin hani da mummuna don wai yana tunanin tana iya yiwuwa ba za a karɓa ba ko tana yi yana tunanin cewa eh, za a cutar da shi a cutar da kai dama wannan dai ba za ka yi umarni da kyakkyawa ko kai hani da mummuna ba shi yasa mai ani da mummuna da kuma umarni da kyakkyawa ɗaya daga cikin sharuɗansa ba shine zanto mai haƙuri wata wasau bai haƙƙi wata wasau da sabar in aka ce maka ka zama mai haƙuri ai ana gaya maka cewa za a iya cutar da kai ne to ka jure cutarwa ɗin amma in kana son ka yi umarni ne da kyakkyawa ka yi hane da mummuna ba tare da wani ya cutar da kai ba ba tare da wani ya zage ka ba ba tare da wani ya ci ma mutunci ba to ai kai shirman ka kake ai ba zai yi ba ba taɓa yin haka ba Allah da ya halice mu ma da yake umartar mu da kyawawa ya hane mu da mummuna waɗansu suna sukansa annabawa gaba ɗaya an soke su hmm? mai Allah madaukakin sarki fada a cikin suratul an'am yana ga annabi sallallahu alaihi wasallama walaqad manana ja'at rusulun min qablika walaqad kuzzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udhu ha an ƙaryata annabawa da yawa gabaninka amma suka yi haƙuri wa uzu an cutar da su sai sai mene hatta atahum nasruna har daga ƙarshen lamarin a nasarar mu ta zo musu saboda haka ba zai yi ba ka ce za ka yi wannan aikin kuma ka ce wai kai kana jin tsoron a cutar da kai A'a ba kai karan kankan za ka duba ba irin abin da za ka iya jure wannan domin dole zaman za ka same shi idan abu ne wanda zai kai ka ya hana ka yin umarnin kana da tabbaci in ka yi faɗi abu kaza to daga ranar ka daina wa'azi to za ka iya bari sau da wannan kana da tabbaci to sai ka haƙura kamar yadda yanayin da yawa daga cikin malamai ke yanzu a ƙasashe da suke da shugabanni 'yan kama karya 'yan duniyanci da ba su son a gaya musu gaskiya ko ta yaya wadda duk zance da za ka yi inkarin wani munkari da suke a bayyane suna ɗaukan shi a matsayin huruj ne a matsayin fito na fito ne da su don haka shi kenan sai a garkame ka a kurkuku ba za a sake ji labarinka ba a wani lokacin ma a kashe ka kamar yadda ke faruwa yanzu waɗansu daga cikin ƙasashen larabawa Hmm? a saudi arabia a misra a imarat hmm? da waɗansu a tunis a tunis hmm? irin waɗannan daga za ka iya dabarunka adda ba za ka fito filin ba in kuma abin ya kyau sai ka ɗauki ɓangarorin da za ka yi magana da al'umma ba tare da ka shafe su ba amma ba wai shi kenan ka daina wa'azi dan kada ji tsoron kada su kama ka ba a abinda kake da tabbacin in kayi shi zai haifar ma da'awar wato ainihin mummunar makoma to wannan sai a bar shi amma in ba haka ba to mutum ya dogara akan yana jin tsoro ko wani abu ya yin wa'azi ya yin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kuma ya dogara akan wannan sharaɗin gaskiya wannan muna na fahimta na wannan sharaɗin ne yana daga cikin abin da abtahir ibn ya jawo hankali a nan wurin saboda haka dai farillan al'amuru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ɗaya ne daga cikin manya-manyan alamomi na wannan al'umma ɗaya daga cikin abin da ke nuna khairiyya wato falala na wannan al'umma idan babu al'amur bil to al'umma ta lalace idan babu annahi wa anil to al'umma ta lalace ya kai annabi alayhi salatu wassalam yana cewa la na bil wallahi dole ku yi umarni da kyakkyawa wala tanhawunna anil munkar wallahi dole ku ku yi hani daga mummuna aw yushi yushikanna Allah ko kuma saura kiris An أن يأخذكم الله بعذاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم saura kiris in kun daina Allah ya jarabce ku da wata azaba ya tsora muku wata fitina a lokacin ku shi don ya ɗaga muku wannan fitina Allah ya ƙi amsa muku so ka ƙara daga cikin abubuwan da ke hana amsa addu'a shine a daina wa'azi idan al'umma ta daina wa'azi ma junanta umarni da kyakkyawa da hanyar da mummuna to Allah zai ɗebe albarka a cikinta ba zai karɓi addu'o'in nagartattun cikinta ba ya kai annabawa sun tsine ma al'ummansu a dalilin rashin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna Allah madaukin sarki yana cewa lu'inal ladina kafaru min bani isra'il على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أن إينيما ودن دسك كافرت دقتك أهل الكتاب حرشا النبي داود دا النبي عيسى عليه السلام ألا يات إينيما ولن نم آه، kafarai daga cikin alul kitab zalika bima asaw ga dalilin tsinuwar saboda saban wa bima kanu ya'tadun da kuma ta'addanci menene ta'addanci din nasu kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junan su mummunan ayyuka da suke aikatawa mutum zai ga dan uwansa yana barna ba zai hana shi ba kuma yin wannan barnan ba zai hana gobe kuma a gansu tare suna ci suna sha suna walwala tare ba mana kamar abin da ya ɗin ba wani abu ba ne wannan yadda wannan tsinuwar ba ta tsaya a kan allazai na kafaru mai na kitab ba duk wanda ya irin wannan aikin nasu to Allah zai ɗebe albarka a cikin al'umma su su masu zanto tsinannu wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta wato ainihin mana gargadi cewa lallai lallai sai mun yi umarni da kyakkyawa mun yi hani da mummuna amfanin hani da kyakkyawa abu wannan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna na da ɗimbin yawa sosai saboda da shi ake ƙara tabbatar da addini da shi ake bayyana addini shi ne yake hana a gurɓata addini shi ne yake rage ɓarna da sabo a cikin al'umma shi ne yake hana rarrabuwa da rarrabuwan kai cikin addini wannan kaɗan ne daga cikin wato amfanin al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar Allah madaukakin sarki yace wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan wato masu wannan aikin duk al'ummar da ta rungumi al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar Allah yace waɗannan su su ne masu babbar rabo wannan tariful juz'ain da kawo zamirul fasl hum a tsakaninsu yana nuna keɓance wannan siffar da su ko taƙaita wannan siffar a kansu su kaɗai waɗannan su ne kaɗai cikakkun masu rabo babu al'ummar da take da cikakken babban rabo sai wannan al'umma wacce take kira zuwa ga alheri take umarni da kyakkyawa take hani daga mummuna a tsarin ashirin ke cewa takaita babban rabo akan waɗannan imma ya zanto an yi shi ne la'akari da waɗanda sun ƙi su yi haka ɗin kuma suna da iko waɗanda suna da ikon su kira zuwa ga alheri su yi umarni da kyakkyawa su yi hari da mummuna amma ba su yi ba saboda son zuciya ko saboda ragwanci waɗannan babu rabo tare da su masu rabo kadai su ne waɗanda suka tashi suka tsaya tsayin daka suka yi umarni da kyakkyawa suka yi hani da mummuna ko kuma ya zanto wannan takaitawar ana nufin kaiwa makwara ne wajen yabo a gare su domin a wannan makamin Allah bai la'akari da wani wanda bai yi irin wannan abun ba shi yasa ce waɗannan su ne kadai masu babban rabo wannan rabon kamar yadda za mu zo mu ji ba a duniya kadai ba mun faɗi amfanin abun a duniya to amma har da rabo irin na lahira Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wala takunu na tafarraqu kada ku kasance kamar waɗanda suka rarrabu wato kada ku yarda ku yi kamama da su Hmm? kada ku kamanta kawunanku da waɗanda suka rarrabu cikin addininsu hmm? wannan sigar ta fi kaiwa makura na ce maku kada ku rarrabu hmm? kamar yadan da waɗanda suka gabace ku suka rarrabu a sai ce kada ku zanto irin waɗanda suka rarrabu domin ya nuna maka munin wato ainihin rabuwa ɗin duk wanda ya yi mutala'ar yanayin yahudawa da nasara a cikin aƙidinsu zai ga mummunar rarrabuwan kai wajen fahimtar addini a tsakaninsu ibn ashir ke cewa a cikin wannan umarni akwai bayanin cewa al'amur bil ma'aruf wa anil munkar yana hana rarrabuwa cikin addini saboda rarrabuwa din shi yake kawo shi yake kawo rashin haɗin kai a cikin al'umma Su waye wadda Allah yake ce karku zanto irinsu su ne waɗanda suka rarrabu suka sassaɓa ma juna cikin usuluddin cikin taraku na addini wadda muka yi ta bayanin su kwanaki ko daga cikin yahudawa da nasara bayan dalilai masu hana saɓani masu hana rabuwan kai sun isa gare su a nan Allah ya amfani da lafuzza guda biyu a tafarruk da al'ikhtilaf waɗansu malamai suna cewa a tafarruk anan wato rabuwan kai sun rarrabu kowa ya kama gabansa babu haɗin kai a tsakaninsu babu mai haɗin kai a tsakaninsu kowa ya buɗe nashi ɓangaren addini addininsa ya bambanta da na ɗan uwansa duk da cewa dukansu suna dangantaka izuwa ga addini guda ɗaya hmm? ka dubi tsarin addinin roman catholic ka dubi tsarin addinin su mai su ɗayan hmm? protestants ko hmm? ga sunan da yawa sannan yanzu akwai waɗannan um, abin nan pentecostal movements din nan ko ga su kowa da irin tsarinsa a fundamentals na addini tsarin rabu. to shine Allah yake cewa kada ku zama irin waɗannan kamar wannan ƙarin tabbatar da abin da aka gaya muku a baya ne bayan ce kada ku rarrabu ku yi riko da igiyar Allah kada ku rarrabu mana wancan rabuwa na kowa ya kama hanyarsa kuma duka ana dawar addini guda ɗaya ke. sannan kada ku rabu wajen fahimta ko fassarar addini wannan shine ikhtilaf din to at-tafarruq rabuwa na gangan jiki al-ikhtilaf sabani wajen fahimtar usuluddin ta hanyar shigar da saɓani a abun da ba a saɓani a kai ku je ku rarrabu a kan wannan wannan shi ne abin da waɗannan suka yi allah madaukakin sarki ya hana su ya ce mu kada mu yarda mu yi kama da su kuma wannan yana nuna cewa saɓanin da ake suka ɗin shi ne saɓanin da yake kaiwa zuwa ga al'umma ta rarrabu zuwa gidaje daban-daban irin sabanin da zai kai waɗansu su zanto suna kafarta juna muna karanta lokacin muna jami'a a mastis sirak na shahararrun ƙungiyoyi na aƙidu da muke da su to kowanne za ka ji an ce tana kafarta 'yar uwanta hmm? yanzu misali a cikin firak na ƴan shi'a a cikinsu akwai wanda suke kafarta junansu suna ganin waɗansu a cikinsu kafarai ne saboda ba su yarda da wani asir na addinin da su suka ƙirƙirawa, sai su yadda wanda bai yadda da wannan ba in ya ce ko da ya ce shi ɗan shi'a ne to kafiri ne shi haka nan a cikin firak al'ihtizal a cikin firak ɗin mu'tazilawa akwai waɗanda suna kafarta sashensu cewa ba su yarda da wani abu daga cikin tarakon addinin mu'tazilanci ba wadda ka sun zama kafirai haka nan a cikin firak na alkhawarij su ma a cikinsu akwai masu kafarta juna wadda ke su khawarij ba wanda ba ba sa kafarta ai su kansu ne kawai ba sa kafarta kansu to amma su din ma a tsakaninsu din ma firkokinsu za ga suna kafar junansu kuma su ɗin ma dai ba sa jima da juna kowace firka ta fitar da kanta to a cikin ta ma ba za a daɗe ba sai ka ga musu waɗansu kuma sun kafar da sashe sun sake rabuwa yasa ba za su taɓa haɗuwa ba saboda mai ba wato ainihin ba su tsaya akan doron addini ba kuma son zuciya ya wato ainihi musu yawa saboda ka saɓanin da zai kai sashe su kafartar da sashe ba tare da dalili bayyananne ba hmm? ko su fasikantar da sashe ba tare da dalili bayyananne ba a cikin abin da ya shafi usuluddin da bayanan da ma'anonin usuluddin kamar da muka faɗa waɗannan su ne shi ne saɓani da ake cewa kada mu yi mun faɗa cewa saɓani na ijtihadi wannan uh, shi ba a ce ba a hana ba ko wajen fahimtar abubuwa ka'ikul masail na addini wadda nusus ɗin sun zo suna ɗaukan sama da ma'ana guda ɗaya wani ya ɗauki wancan ma'ana wani ya ɗauki wancan ma'ana wannan babu laifi a kai yana daga cikin abin da yake nuna ma sauƙi na wato ainihin shari'ar musulunci to kuma irin wannan sabanin shi bai haifar da gaba bai haifar da rarrabuwan kai zaka samu a makaranta daya malami yana da ra'ayi fahimta akan abu kaza ɗalibansa suna fahimtar sabani haka amma duk da haka suna girmama shi a matsayin malaminsu kuma suna tattauna matsalar da shi a yanayi na wato ainihin girmamawa Hmm? daga ƙarshe wani lokacin ya bar nasu ya bar nashi ya dawo kan nasu wani lokacin ya su bar nasu su dawo kan nashi wani lokacin kowa ya tafi da wato ainihin nashi fahimta ɗin kuma kowa da dalili yake magana imanin alkur'ani ko na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani dalili wadda qur'ani da sunna suka yi ishara a kai to irin wannan ba su ne ba shine sabanin da ake hana mu ba duk da cewa shi ɗin ma ana hana ta'assubi ko lokacin da ka dawo ka ce kada wani ya bauta ma Allah sai da abin da kai ka fahimta wanda kake banta da fahimtarsa to za ka shiga cikin saɓani da aka hana kenan saboda haka masailul ijtihad kamar yadda muka sha faɗa la'inkara inkara fi masail al ijtihad matsaloli da ya halatta a yi ijtihadi a kansu in aka samu saɓani to sai dai a tattauna amma ba a nuna ƙiyayya da um, uh, rashin jituwa a kansu ba Allah madaukin sarki yana cewa kada ku zanto irin waɗanda suka rarrabu suka sassaɓa ma juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan dalilai albayyanat su dalilai bayyanannu da muka ce waɗannan usuluddin da muka ambata daman suna tabbata ne ta hanyar ayoyi muhkamat da haka nan hadisai wadihatud dalala hmm? hunna ummul kitab irin waɗannan su suke tabbatar da waɗannan usul ɗin addini to da hujjoji waɗanda suke bayyanannu ba su da harshen damo ba sa karɓan mabambantan fahimta waɗannan duk sun zo musu amma duk da haka sun zo sun rarrabu waɗansu su ce uzairu ɗan Allah waɗansu su ce Allah yana dambe da mala'iku waɗansu ce mala'iku suna dambe wai da annabawa hmm? waɗannan abubuwa ne wanda ayoyi bayyanunnu sun nuna ba su yiwuwa waɗansu ce annabi isa Allah ne waɗansu ce ɗan Allah ne waɗansu ce ɗai ne cikin uku wanda duk uku ɗin su ne Allah wannan abubuwa ne wadda nassosi ne ƙarara sun kore su amma duk da zuwan waɗannan nassosi ƙarara ɗin sun shiga sun yi saɓani a irin waɗannan maganganu su ne albayinat inda suka zo musu waɗanda aikin albayinat su ne shi ne su hana mutane faɗawa cikin saɓani in har sun dube su da idon basira ba su kuma sa son zuciya ba Allah madaukakin sarki ce wa ula'ika lahum azabun azim waɗannan su ne waɗanda azaba mai girma ya tabbata a gare su to kunga sharrin rabuwan kai kenan rabuwan kai yana kaiwa zuwa ga azaba azaba mai girma don Allah madaukakin sarki ya haramta rarrabuwa a cikin usulul aqaid waɗanda suka ji maganan Allah suka tsaya suka yi riko da igiyar Allah ba su rarrabuwa Allah ya ce su ne masu babban rabo waɗanda kuma suka ƙibi suka bi ta farken batattun da suka gabace su to Allah ya ce waɗannan suna da azaba azaban ma mai girman gaske Allah ya kiyaye mu yaushe za su ga wannan azabar za su ga wannan azabar saboda za su samu kaskanci a nan gidan duniya to amma babban azabar za su ganta ne a ranar tashin alkiyama kamar yadda babban rabon waɗanda suka yi bi umarnin Allah za su gan shi a nan gidan duniya kuma za su gan shi ma a lahira shi ne Allah zai faɗa mana wannan ranar da za a ga waɗannan abubuwan mai shi يوم تبيض وجوه wata وجوه فأما أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نعم وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون na'am Allah madaukakin sarki yana cewa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu mana waɗancan humul muflihun waɗannan kuma lahum azabun azim to musamman yau tabyaddu dojo. ranar da waɗansu fuskoki za su yi haske wa taswaddu wujuh wadansu fuskokin kuma za su yi baki kiran fa amma alladhina swaddat wujuhuhum kaga waɗannan waɗanda fuskokinsu sun yi baƙi kiran to a kafartun ba da imanikun, ga abin da za a gaya musu shin kun kafarce ne bayan imaninku kun kafarce bayan imaninku ko to fa zuƙu azaba bi kuntum takfurun ku ɗanɗani azaba a sakamakon kafarcin da kuka kasance kuke yi wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum amma waɗanda fuskokinsu suka yi haske to su kam fa fi rahmatillah su suna cikin rahmar Allah hum fiha khalidun su din dai a cikin wannan rahmar ta Allah madaukakin sarki masu dawwama ne wannan yauma imma ya zanto tana nufin zarf kenan sai ce lahum azabun azim to wannan azaba ɗin zai tabbata musu ne a wannan rana ranar da fuskoki za su yi haske waɗansu fuskokin kuma za su yi baƙi kuma yana iya a wajen waɗansu malamai ya zanto sabon magana ne domin a wato ainihin tsoratar da mu a kuma kwadaitar da mu a tsoratar da waɗansu a kwadaitar da waɗansu yau ma wato uzkur yau ma tabiyar da wajohon wata suwaddo wajo ku tuna a ranar da waɗansu fuska ke za su yi haske waɗansu kuma za su yi duhu su yi baƙi kiran Allah madaukakin sarki ya faɗi siffofin wannan ranar ne domin ya kambaba wannan rana kuma ya sanya ma waɗanda suka bi umarninsa wato ragaba su ji suna kaunar zuwa wannan ranan saboda su ne waɗanda fuskokinsu za su yi haske kuma hasken fuska ko an duniya alama ce ta mai in ka zo jan mutum kaga ta tana haske alama ce ta mai alama ce ta yarda da jin daɗi ko to duk wanda fuskarsa ta yi haske to kaga alama an yarda da shi alamar yana cikin ni'ima yana cikin ɗaukaka to Allah ya faɗi wannan domin ya sama mummanai shauƙi na wannan rana sannan ya faɗi wannan domin ya tsoratar da kafarai da masu sabo daga wannan rana wannan rana ne wadda fa ba za ta yi musu daɗi ba Allah ya faɗi wannan a wannan sura zahirin magana dama an raga an yi magana an raga an siffar daren tashin alkiyama da wannan siffa ɗin musulmi sun raga sun san suwa ne ne waɗanda fuskokinsu za su yi fari suwa ne waɗanda fuskokinsu za su yi baƙi kamar yadda yake cikin suratu zumar ko ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة رانا تشع القيامة ذاك قوة أندى سكي كريا ما ألا مدوك الجنسركي فسكو كنسو سني بكي كرا سني دهو هكذا ستشي هكذا الله يفعل أتكين سورة القيامة سورة الأبسة نكو وجوه يومئذ مسفرة dhahikatun mustabshira akwai wadansu fuskoki a wannan rana za ku gansu cikin haske kamar hasken safiya suna haske suna dariya suna bishasha suna cikin albishiri za a samu waɗansu kuma wujuhun yawma idin alaiha gabaratun tarhaquha katara su kuma su ne waɗanda akwai wato ainihin baƙaƙe na ɗigo a tare da su walakanci da mummunan sakamako zai wato ainihin eh, wahalar da su haka nan wujuhun yau ma'izin naziratun ila nazira akwai waɗansu fuskoki a wannan ranar za su zanto masu haske nazaratul wajib shi ne ibidab din alwajh din ko hasken fuskokin da farinsa to wannan Allah ya faɗa mana wani irin hakkin ne wannan na kiyama ne ko hau hmm? da aka babu tawili a wannan eh, Allah ya ce fuskoki za su yi haske ah, mun san ah, lazimin wannan ɗin fuskoki kuma za su yi abin nan to zahirin maganar dai Shi ne a nan fuskokin mummunai ake nufi za su yi haske fuskokin kafarai, ko kamar da waɗancan ayoyin suka bayyana za su yi wato ainihin baki to sai Allah madaukakin sarki ya ƙara ma tafsiri anan yace fa ammal ladina suwaddat wujuhuhum waɗanda fuskokinsu suka yi baƙi to ba da imanikum Allah bai faɗi wa zai gaya musu wannan ba ko kawai magana ne a kafartum ba da imanikum oh kafar cewa kuka yi bayan imanin ko. wannan ya nuna mana cewa ashe kafarai ne kenan a fuskokinsu zai yi a zai yi baki ɗin wannan tambaya ok babu abin da ke nuna waye zai musu wannan magana a wannan jumla ɗin shi ya in ma ya zanto mutanen tashi alkiyaman ne mummune ne za su gaya musu wannan hmm? ya zanto mutane ne waɗanda suka san su a duniya a zahiri mummune ne su amma da aka tashi alkiyama sai suka ga alamar kafarai tare da su Shi ne bakin fuska kamar yadda ya zo annabi alaihi salatu salam zai ga mutanen da ya san su kuma sai ga an hana su zuwa su sha daga tafkin alkausara an wace su za a yi hanyar wuta da su annaba alayhi salatu wassalam ya ce ai usaihabi usaihabi waɗannan ai mutane na ne na san su a duniya suna zuwa mana sallah da su sai annabi sai a ce masa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak baka san ai me suka kirkira suka sa a addini a bayanka ba hmm? shi ne waɗanda suka yi ridda bayan musuluncinsu kenan sai a yi abinan da su so cewa mutane ne da suka san su za su faɗa musu wannan albatif inkari da kuma ban mamaki suna musu inkari kuma suna jin mamakin yaya aka yi haka ko kuma ya zanto magabatansu ne ko annabawansu za su faɗi wannan ɗin ko kuma ya zanto Allah ne da kansa ko zai musu wannan ala sabilil inkari wa taghlib yana masu musu inkari yana ƙara munana musu wato ainihin sakamako a wannan a cewa allazina suwaddazin su ne kafirai kenan kafiran nan da yawa daga cikin malamai suna cewa kafiran ahlul kitab saboda an yi ta maganganu akan ahlul kitab ne ko to da dama suna cewa kafiran ahlul kitab ne saboda su ne suka yi imani kuma daga baya suka kafarta kamar da muka gani a baya ko cewa sun imani da annabi Musa sun kafarce ma annabi Isa ana magana da Yahudawa ne kadai ana magana da Yahudu da Nasaran ne wannan sun imani da annabi Musa sun kafarce ma annabi Isa wannan sun imani da annabi Isa sun kafarce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko dukansu sun kafarce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma sun imani da annabi Muhammadin kafin ya zo amma da yayin da ya bayyana kuma hmm, sai kuma suka kafarce masa shine akafartum da imanikum kun kafarce ne bayan kun yi imani wannan shine abin da siyakin ayoyin ke nunawa waɗannan ana magana ne da imma kafiran asali ko kuma waɗanda suka kafarta bayan sun yi imani shi yasa wasu malamai suke cewa ana yi ne da murtaddai waɗanda suka yi ridda to dai duk makomar wanda ya ridda ya mutu yana ridda da matuƙar da ya ki imani da farko tun farko duk makomansu ai guda ɗaya ne mun gane ko to kuma wannan ayar har yanzu tana nuna cewa sun yi riddan ko sun doge akan kafarcin har suka mutu suna kafarci shi yasa ma zo da sigar cewa bai ma kuntum takfurun wa amma alladhina fa amma alladhina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun ku dan dani azaba sakamakon abinda kuka kasance kuke yi na kafirci wanda ba ku daina ba har mutuwa ta dauke ku akai kenan ko to wannan hali da Allah yayi kada mu yi kama da irin waɗannan kuma yace ce ga sakamakonsu Allah ya kaddara an samu wadansu daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka fada cikin wannan mummuna abu da Qur'ani yayi hani suka shiga tawili a wato ainihin ayoyin alqur'ani bayyanannu da sunanin annabi sallallahu alaihi wasallam bayyanannu suka rabu cikin addini suka zanto ahlul ahwa sun saba wa musulmi a wajen fahimtar addini sannan kuma sun raba kansu sun ware kansu sun yi tawaye ma al'umman musulmi a dalilin haka ya faru bayan annabi ya ce fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba. kada ku zanto kafarai bayana ta yadda sashinku ku saboda gaba da kiyayya da juna za su na sare wuyan sashe. to an zo an faru waɗansu sun zo sun yi ridda kuma sun mutu a kan riddan nasu ko sai na abakar ba ya yaƙi da waɗanda suka yi ridda ba to bayan su an ci gaba da samun mutane waɗanda suna danganta kansu ga musulunci amma sun kirkiri ƙidu waɗanda yake ba na musulunci ba malamai akwai waɗanda suke kafarta irin waɗannan akwai waɗanda kuma suke saɓanin shin suna nan a kafarci suna nan a cikin musulunci ko kuma eh, a hawa ɗinsu ya fitar da su wato solution zukatansu ya fitar da su cikin addini wannan shi yasa waɗansu daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam irin su abu umama irin su abdullahi ibn abbas suna fassara waɗannan wanda wanda fuskokinsu za su yi baki da cewa su ne ahlul ahwa abu umama rantsewa yake ma cewa waɗannan su ne alkhawarij su ne waɗannan da Allah yake nufi cewa eh, za a eh, fuskokinsu za su yi bakiran tashi alkiyama imamu malik shi ma ya tafi akan wannan eh, tafsiri yana cewa ayatun fi kitabillah ashaddu ala ahli al-ikhtilaf min ahli al-ahwa اوكي ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية باب آية تفت أنني نرى ذنروا دبن صورو دنركو أكم mutanen da suka saba ma al'umma a dalilin soye-soyen zuciya kamar wannan aya yau da wujuhun wata suwaddo wujuh yace wannan inna ma hiya li ahli al daga cikin waɗanda suke dangantuwa izuwa ga musulunci ne amma suke wato ainihin suka rarraba addininsu Ya abin da yasa ya faɗi wannan saboda Allah ya ce a kafartum ba da imanikun cewa daman sun shiga musulunci amma kuma sai suka kafarce ta hanyar rungumar uh, manya-manyan bidu'o'i masu riddantarwa daga cikin mu ƙungiyoyi na aƙida da musulmi ko manyan malamai suke musu hukunci da kafirci saboda munanan aƙidunsu a kai hurabiya cikin 'yan shi'a wanda su suka ce mala'ika jibrilu kuskure ya yi an tura shi ya kawo annabci ma sayidina ali ne amma da yake sayidina ali yana kama da annabi muhammad sai ya zo wajen annabi muhammad ya bashi shi annabci wannan ya zama musulmi wannan ai bai daga annabi Muhammadu ba ko cewa ai annabi Muhammadu aka turo eh, an turo Jibril ya zo wajen sayyidina Ali ne ya bashi manzanci sai ya kuskure ya ba wa annabi Muhammad kuma mutum ya ce shi musulmi ne <laughs> abin daban mamaki ko. waɗannan kafirai ne su ne wanda su imam malik da abu umama da ibn abbas suke cewa da su wannan ayar ah, take nufi hakanan 'yan ismailiyya albatiniya musamman masu ban hamza ibn ali hakanan su 'yan batiniya duk wani abin da za ka karanta alkur'ani yana da wani ma'ana na ɓoye wanda babu wanda ya sani sai limaminsu wannan fassarar da muke na alkur'ani wannan na zahiri ne hmm? amma na baɗinin mu ba mu sani ba ba wanda ya sani ko annabi ma bai sani ba sai shugabansu sai manyan malamansu su suka sani saboda haka suna da munanan fassara da suke yi ma har arkanul islam wadda sun saba da abinda musulmi suka sani to kaga ba yadda za a yi irin wannan su zanto musulmi akwai masu ban alhakin bi amrillah su ma daga cikin fatimiyya din ne wanda daga baya malamai suka ce ya ma ya sa wa kansu suna alhakin bi amri nafsihi tun yana alhakin bi amrillah mai hukunci da umarnin Allah daga baya zo yi da'awar allantaka hmm? sai zanto alhakimu bi amri nafsihi mai yin hukunci da al'amarin kansa to waɗannan kafircinsu ya kai wato ainihin ƙololuwa hmm? wannan misalai kawai ya kawo amma ba iya su ba kenan ko waɗanda kamar yadda alƙazi iya zai ke a cikin ashifa duk wanda zai ce shi Allah ne kowace irin ma'ana yake nufi in ji alƙazi ɗaya duk tawilin da zai in zai ce maka shi Allah ne ko ya nuna wani ya ce wannan Allah ne wannan kafiri ba wani tawilin da zai ce zai yi ya karɓo ko ya ce maka komai Allah ne ko ya ce annabi Muhammadu ba shi ne wannan ɗan garin Makka ba ya dubi wani daban ya ce maka wannan gashi nan shine annabi Muhammadu kamar yadda na gani kwanaki ana yada a social media ko wani kato yana zaune waɗansu suna cewa in kuna son ga annabi Muhammadu ai gashi ana bai tsaya nan ba ma ce in Allah kuke so gashi nan ai shine wannan shine annabi Muhammadu shine Allah wannan bashi da wani tawili da zai da zai wato ainihin zama cikin musulunci to waɗannan manyan sahabban suna ganin waɗannan su ne tunda sun tashi a musulunci suka rungumi waɗannan mugayen aƙidodin sun kafarta bayan sun imani to za su samu rabonsu cikin wannan za su tashi ran tashi alƙiyama fuskokinsu sun yi baƙi kiran وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون amma waɗanda fuskokinsu suka yi haske Allah ya ce fa fi rahmatillah wannan su a cikin rahmar Allah su masu dawwama ne kaga wannan shine babbar rabo din da za su eh, gamu da shi a ran tashin alqiyama Allah ya sa mu cikin su Allah kawar da mu daga fadawa cikin waɗanda suka rarraba addinin su ci gaba lokaci to za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zanto daidai falla daga Allah muna roƙon sai dada mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh